وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين muka mayar da su jagorori waɗanda mutane suke shirya ta hanyar su zuwa alheri suna kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai da izinin Allah maɗaukakin sarki kuma mun yi musu wahayin cewa su yi alheri kuma ku tsayar da sallah ta fuskar da tafi kamala ku bayar da zaka kuma sun kasance masu biyayya a gare mu